الله أكبر الظلم هي قريب سينا أنت مكان قريب إذا قوشت ولا ظلم الله أكبر ظلم عارج من إليه رواني والله أكبر من يخاف جلاله من خوفهم ببيانه والله أكبر من من هدى لسريره من جدانه والله أكبر من جدى لسريره وقبه فقعوه والله أكبر من أتانا قوله به من قوله للجفمان سنشك فلا بيقول هذا ماشي بيانزو أي هذا كوي فقومي نزل الأمين به بأمر الله من العرش استوى

halatta ce babbalin sana ka ce ta gane rabi ba ta gane rabi ba don haka ba za ka kala ruwa ba ka rike rabi ne matsala har da kai mu gobe sai ka fara kai ne ka ji maka mun kai za a shiga an da duniya ta buku ce ai sai dai kai kai sai in ka rabi ka ka yi ka yi ka ka tsuko ka sharhi ka sharhi ka buga misali ba wanda yake masa ta masa malantana a rauni يعني زين هذه السفارة تنوع شوى هاي السفارة جين جين شوى هاي كذا هاي سارة هاي سارة ليكو هني الله أكبر من على العرش استوى هني الله يا في جرمة الله ريما في جرمة من شيء الله نعمة وندا هني من الله أكبر الله نندا من استوى على العرش هو انت يا دي دي تاتا على العرش باين جيري ماسا كما يا دي دي تاتا على العرش لكن نفس أولى على الأكوان سيدي يا ملكي إيه؟ دوني خليتاين عليك ليك أما سيئنا إنا نفعل استوى على العرش الله نعمة في كلمات الله من دي دي دي تاتا wanda dukkan halittu kuma ya mallake su على الأكوان والله أكبر ظلم عارف من كدي إذا رجل أملاك فأوى عن وفيك ظلم عارف ما يمتع ما يمتع عليه arad saboda yana da inda ake bi a hau a jimurin sa haka yana nuna yana kan arudul mala'ika dan hawa ke tun da kuwa san aruji hawa ne ko kuma irin wani hawa suna suka tara su suke wucewa ko kuma je ko dai akwai dai mahanci da kwalifta tana da maharibi da wannan wutar za ta tsinke tsakanin wannan tsakin da wancan tsakin da ka gama kumbar nan harfa kamar da sai yi tunda wannan ba zai bugu ba gilar ya kulle kam menene ya yi wane ne kam amma zai sa ga duk inda lita take tsawa ba ta da karna ko ta ni kawan aure collaboration suna da tsoni ko wani abu yau yanzu na san zai da yan makala sa su sakunce bisa gaskiya wannan ta da mu go dalili sakaci kada zai wasu kan ya samu da abu in yau ya duba lafiya da zai ke bari biyan nan ba sai lafiya da abu awulu abokinsa ne da je su yi kaza zai kaza nan yanzu mutum ya zai mana makale sai ana yi moshi a ce ana yi moshi ya makale wai wai shi ko can ya fara gudu sau da kana wannan ma'arus abubuwan da ake Allah ne mafi girma shi kuma Allah mai maha kina da shi ce da mahalli man ta harjul mala'ika ilai wanda mala'iku suke hawa zuwa gare shi da za a yi wani ke ce Allah baya hawa kalibu Allah a ta tashin zulma harbi a ce masa mai matakalai wani matakalai matakalan da za a hau ba a hawa matakalai da ake kan in matakalai ne in ƙasa ne gangarawa yi ina da mai ina da magangara mai magangara da ake bi a gangara a gangara a je a gare shi to a yi ce wasu a kai amma ma'ariki wannan mala'ika eh, malaku kul awani a koyaushe wucewa suke a matakan amintattu ne والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه خوفه الله أكبر الذي ما في الله من يخاف ملاكه جلاله wanda mala'ikun ta ke tsoron girman shi. Duk da suke, a tsorace suke. domin can inda ana magana ma'ad ba mai sunan shi makafiku min hajjar kafiri da aka ta kawo su malaka kuma kowai da aka amin ya kai masu ke hawayen da ke zuba da kamar rafi ne ita fara. ce me isa ne kuke wannan irin birbici kuna na ce wanda wanda bai san kamar kasa wanda ya zan da kai akan ajiya. هذا وانا يا فدوه فصوى دون ثم بجاغ نبو والله حكي تلاحي وانا واحد هم الحبي أنا بقى قوي جوا مون شو شي يتفين قولي كما أبو تفاديش يتفين جيدا كما أبو تفاديش تينا كما يأسوا ما متكيكا وانا أبو حقوي مغنى عبديش الله أكبر من يكاب أملاكه جلاله min fawqihim shi Allah na can sama su bisan su fawqa arshil majid bi zati wal qahir fawqa ibadihi aya bayani Allahu akbar man fada li saririhi abdun bihi karrahal lil hukuban Allahu akbar Allahu man dada wanda ainihin ya waye gari ibi saririhi a shi wannan sarirun nasa yana yana zai dai kamar shi sariru wancan sauran sariru za ka ji daɗin fassara shi da gudu a harshe za ka ji daɗin fassara shi da gudu amma ka zo kan wannan kuma ko sariru yadda yake nufi ya kai Allah man gada li saririhi a tumbihi sharrafi kaman ainihin ne yake da suna kaman firzi ne yarra kuban da wanda suka hau da firzi na katakon nan na ibna itatuwa in an nauyi haka ba ka je na yi hana tafiya gadon kwankwaɗi ne ini bahasa apa karat. Imun gadon karat kan wan hau kai. Ay, alo kate da nabi. kai. Ah, don gadon na kai. Gadon gadon na eh ko dai langalan da ko ne amma kata katako na san shi gadon katako eh za a sosai a fale-fale a kai an hana shi ka ɗauko fatin da shi ne a kaman kabari kaje na ba ta yi an kabari an yi rami ba ka da ke wannan abun an yi shirif shige shirif shige shirif inda bai shige ba shi a fasa ya yi tsiri kai don ba san mai ke ciki ba wannan abu da ya yi kyau kuma mai a ciki nan ne matsala yanzu ma an ka tafi bakin wannan esfirin din nan dan jiya kai ai ka kan kanta da zaka tare la an ta korodi ne ka zo ban nan ta na an ta in sai ka rani kai shi kan da tsiri kai rishi kai rishi ka sake dan turawa gaba haka za su yi su hatta su samu auki da irin wa'annan shi zai ƙara kusurwa da karatu sarari sai dai zai saka da tilihi shai amma dai wannan kan da isa ya fassara shi da rahalu sai kafa rahalu wallahu eh su mala'iku ba ma kaga mala'iku ba irin na ne ba kuma yin an kan lura magana a amma dai ta afitin kusa da iri ɗaya zai ba za ta iri ɗaya ba amma yadda rahala yana ta afiti haka kusa da irin wancan ta afiti sai dai da bambanci Allahu akbar man atana qawluhu min indihi min fawqihi fi sama Allahu akbar Allah ne mafi girma man atana qawluhu wanda maganarsa ta zo mana min indi daga wurinsa min fauke sitti daga ainihin saman shida samanin wannan haɗa an haɗa mana shi a baya can ba kuma an ga ana ɗauka kaza ya zama kaza shi ke suna mu نزل الأمين به بأمر الله من رب العالمين العرش استوى الرحمن نزل الأمين da شيء قرآن كده به بأمر الله دوما من الله ba maganan aminu ba ne ba maganan ne na Allah aminu ya sako da shi da jin aminu ya sako da shi kafin bai dadawa da yadda ya karɓo shi aka kawo aminu aminu sama ya karɓo ya kawo aminin ne min rabbin alal arshi الرحمن والله أكبر قاهر فوق العباد يتر رحمة الله أكبر كل ذلك في جربه قاهر فوق العباد sama yake yarin jayi bayi gaba ɗaya wala san farfar iya rahmani kada ka ajiye ka sauke takan Allah dai gobe min kulli mai shi ne aka ce sittu samanin haɗawa da me yake da suna an yi maganar sa baya nan fitu sama ga alharshi da kwarfi